Romawa Sura ta tara Gaskiya nake faɗa, ni na almasihu ne ba ƙarya nake yi ba, lamiri na ta wurin Ruhu mai tsarki yana ba da shaida, cewa ina da matuƙar baƙin ciki da kuma takaici mara yankewa a zuciyata. Dama ma al'ance ni, a raba ni da almasihu saboda dangina, ‘yan uwana na kabila, sunan Isra'ilawa, da zama ‘ya'yan Allah. da ganin ɗaukakarsa da alkawaran nan da baiwar shari'a da ibada da kuma sauran alkawarai dun nasu ne kakannin kakannin nan kuma nasu ne almasihu kuma ta wurin zamansa mutum na kabilarsu ne yabo ya tabbata ga Allah har abada shi da yake bisa komi amin ba cewa maganar Allah ta faɗi ba don ba duk zuriyar Isra'ila ne suke Isra'ila na gaske ba. ba kuwa duk su ne ’ya'yan Ibrahim ba, wajen suna zuriyarsa, amma an ce, ta wurin Ishaku ne za a lasafta zuriyarka, wato zaman zuriyar Ibrahim ba shi ne zama ’ya'yan Allah ba, a'a, zuriya ta alkawarin nan su ne ake lasaftawa zuriyar Ibrahim, alkawarin kuwa shi ne, baɗuwar haka zan dawo, Saratu kuma za ta haifi ɗa, banda haka ma. sa da rifkatu ta yi ciki da mutumin nan ɗaya wato kakanmu ishaku tun ba a haifi ‘ya'yan ba balle su yi wani abu mai kyau ko mara kyau don nufin Allah bisa ga zaɓensu ya tabbata ba ga aikin lada ba sai dai ga kiransa aka ce mata wan zai bauta wa kanan kamar da ke rubuce cewa yakubu na so isuwa naki to me kuma za mu ce Allah ya rashin adalci kenan a'a ko kusa, domin ya ce wa Musa, Wanda zan yi wa jin kai, zan yi masa jin kan, wanda zan nuna wa tausayi kuwa, zan nuna masa tausayin. Ashe kuwa, abinda bai danganta ga nufin mutum ko himma tasa ba, sai dai ga jin kan Allah. Don a nasi an ce da Fir'auna, Na girmama ka ne musamman domin in nuna ikona a kanka. domin kuma a sanar da sunana a duniya duka. Wato yana nuna jin ƙai ga wanda ya so, yana kuma taurara zuciyar wanda ya so. Kila ka ce mini, to don me har yanzu yake ganin laifi, wa zai iya tsayayya da nufinsa, ya kai ɗan Adam, wane ne kai hadda za ka yi jayayya da Allah, ashe, abin da aka gina zai iya cewa magininsa don me ka yi haka? ashe maginin tukwane baya iko da yumɓu ya gina wata domin aiki mai martaba, wata kuma don kasashen aiki duk daga curi ɗaya? To kakafa Allah da yake yana so ya nuna fushinsa ya kuma bayyana ikonsa sai ya haƙura matuƙar haƙuri da waɗanda suka cancanci fushinsa suka kuma isa hallaka. Nufinsa ne ya bayyana yalwar ɗaukakarsa ga waɗanda ya yi wa jin kai. wato waɗanda dama ya yi wa tanadin ɗaukaka, wato mu kenan da ya kira, ba kuwa daga cikin Yahudawa kaɗai ba, hamma daga cikin al'ummai, kamar da yadda ya faɗa a littafin Yusha'u cewa, waɗanda da ba jama'ata ba, zan ce da su jama'ata, wadda da ba a bar ƙaunata ba kuma, zan ce da ita a bar ƙaunata, a daidai wurin da aka ce da su ku ba jama'a ta ba ne, a nan ne za a kira su ‘ya'yan Allah rayayye. A game da Isra'ila, Ishaya ma ya ɗaga murya ya ce, Ko da yake yawan Isra'ilawa ya kai kamar yashin teku, duk da haka kaɗan ne za su sami ceto, domin Ubangiji zai zartar da hukuncinsa a duniya, ya gama shi tashi ɗaya. Kamar yadda Ishaya ya yi faɗi cewa, da ba domin ubangijin runduna ya bar mana zuriya ba da mun zama kamar saduma an komai shemu kamar gwamrata to me kuma za mu ce gashi al'ummai da ba su nace da neman adalcin allah ba sun samu wato sun samu adalcin da yake daga ban gaskiya isra'ila kuwa da suka nace da neman hanyar adalcin allah suka kasa samunta me yasa don ba su same ta ta hanyar ban gaskiya ba sai dai ta hanyar aikata aikin lada sai suka yi tuntuɓe da dutsen tuntuɓe kamar yadda yake a rubuce cewa gashi na sa dutsen sa tuntuɓe a sihiyona da fa na sa faduwa duk mai gaskatawa da shi ba zai kunyata ba